Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha mu mai albarka ta Hausa Zip TV. Mummunan rahoton da muke samu yanzu yanzu daga jihar Borno. Yankin gwamnan Farfesa Babagana Umar Zulum na cewa rahotanni daga jihar Borno sun ce mahara da ake kyautata zaton 'yan kungiyar ta da kayar bayan Najeriya ne ta Boko Haram sun shiga garin askari inda suka shafe sa'o'i suna musayar wuta da jami'an tsaro mazauna yankin sun shaida wa bbc cewa sun shiga garin ne da magariba kuma har sun shiga asibitin garin da kuma ƙoƙarin ƙwace sansanin sojoji haka kuma wasu rahotanni sun ce 'yan boko haram sun kai hari garin gum na ƙaramar hukumar bama a jihar borno A wani labari na daban kuma na ban takaici daban al'ajabi za ku ji cewa mayakan ƙungiyar Boko Haram sun dira a sansanin yankin jihar Katsina inda suka tattara ɗalibai kimanin 600 suka yi gaba da su. Kawo yanzu babu wani rahoto da ya fita kwakwara na cewa ana yunkurin kwato waɗannan ɗalibai da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su kimanin ɗalibai 600 kamar yadda hukumomin yaɗa labarai suka watsa. Ya Allah muna roƙonka daga kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram da ma masu taimaka musu na fili da na ɓoye Allah ka taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke a faɗin duniya ya hayyu ya mu dukkanin inda suke fama da wannan rikici na ta'addancin boko haram Allah ka sassauta musu ka kuma yafe musu kurakuransu Allah ka kare inda wannan bala'i da iftila'i bai je ba na boko haram na faɗawa iftila'in ta'addancin boko haram da ma sauran ta'addancin wanda muka sani da wanda ba mu sani ba